بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايزنا الله تعالى ta'ala mai kowa mai komai a yau asabar goma sha shida ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha tara ga watan biyu watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya za mu ci gaba daga inda muka dasa a karatun wannan littafin mai albarkar sharhu sunna wanda yake a daurar ta gabata muka cike a kan cewa idan allah maɗaukin sarki ya kai mu asabar ta biyu ta watan rabi awwal za mu ci gaba da karatun wannan littafi kuma ga shi yau wannan ita ce asabar ta uku wannan ya nuna kenan ashe a makon da ya wuce ne ya kamata a ce an fara sai ya zama na a yau rufewa za a yi kun gano wannan da ke ko to wannan kuma ya faru ne saboda wani balaguro da ya kama ni wata tafiya da muka yi dama wa ma ta sha wannan illa an ya sha Allahu rabbul alamin muna gode ma Allah ta'ala da ya sanya mu daga cikin masu yawancin kwana har da suka halarci wannan rana din wannan ba karamar ni'ima ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana a karatunmu da ya tike da ya gabata kenan mun tike ne akan gaba ta 43 a inda malam ya ce wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari duniya fa huwa kafirun billahi azza wa ina ji anan muka tsaya inda mutum malam ya yi jawabi yake cewa duk wanda ya ce yara rabbahu fi dari duniya yana ganin ubangijin shi a wannan gida na duniya ya ga Allah ko yana ganin Allah a wannan jira na duniya duk wanda ya faɗa haka fa kafirin billahi a wajal to wannan mutumin kafiri ne kun fahimci wannan da kyau sai yake nuna kenan ashe ba a ganin Allah madaukakin sarki a wannan duniya inda za a gan shi da annabi Musa ya gan shi domin ya nemi da i gan shi ya ce rabbi arini anzur ilaik قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين kun gane wannan da ke ko dama mazhabin ahlus sunna shine ganin ubangiji Allah Maɗaukin sarki yana tabbatuwa ne a ranar alkiyama da yace wujuhun yawma na nadira ila rabbiha nadira inda yake kuma mutanen naku ne suke ganin cewar suna ganin Allah ta'ala a koda yaushe wani ma yace ya ganshi akan zogale wani ma yace duk bayan kiftawa guda yana ganin Allah ta'ala da sauransu to ga wannan kwata-kwata ya saba ma aqidar mutumin da yake musulmi sabon karatunmu na yau ita ce gaba ta goma ta arba'in da hudu inda mala ya ce wal fikiratu fillahi bid'a لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب ما لك تشوى الإمام البربهاري ألا مدعو كنسر كي يجيك أنشي رغافرة يتشوى والفكرة في الله ينتناني أكن صفوف ألا مدعو كنسر كي ينتناني أكن الله da nufin cewar ya yake kun gane wannan da kyau malam ya ce bid'a wannan bid'a ne bai halatta ba ba a ɗora maka ka yi tunani a kan zatin ubangiji ba ba a ɗora maka ka yi tunani a kan sifofin allah maɗaukakin sarki ba abin da aka ɗora maka shine tafakkaru fil khalq ku yi tunani a kan halittar da allah maɗaukakin sarki yi ku yi tunani ku ga irin halittar da allah maɗaukakin sarki yi halittar sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ardi halittar jiragen ruwa halittar rana da wata da yadda suke tafiya ku yi tunani akan halittun Allah maɗaukin sarki wala tafakkaru fillah kar ku yi tunani akan abin da ya shafi zatin ubangiji wannan hadisi al-imam at-tabarani ne ya rawaito shi a cikin al-mu'tab abin nan mu'jam al-awsat nashi na hadisi abdullahi dan umar wanda yake kuma al-imam abin nan allama nasiruddin albani ya inganta hadisi din sai mana yake cewa fa innal fikrata fi rabb domin yin tunani akan sifofin ubangiji akan zatun Allah hau shakka fil yana sanya shakku a zuciyar mutum don mutum ya fara irin wannan tunani zai yi tunanin ya Allah ɗin yake na bin na wanda yake kuma wannan matakiyar farko an hana mutum yi wannan kun gane ku. balle har mutum ya kai matsayin da zai yi tambaye to shi Allah ɗin wa ya halicce shi a bin na. to ga irin waɗannan tunani ubangiji Allah madaukin sarki ya hana su baki daya saboda da mutum ya irin wannan tunani ya ja shi sai ya isa gifari sai ya koma hasa bai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yakan samu irin wannan a zuciyarsa shin yana fitar da mutum daga musulunci ce a'a wannan baya fitar da mutum daga musulunci shine ma imani din to amma da shari'an kada mutum yi zurfi a ciki tunda mutum bai san yaushe zai fara ba shi, shedan ne yake jan mutum domin ya dinga suranta mishi waɗansu al'amurra ɗin. kun gano wannan da kyau ko so da kaga ba maganar falsafanci a dinga bayani akan sifofin Allah madaukakin sarki ma'ana abin da ake nufi da sifofi kaifiya nasu yin tunani akan kaifiya nasu da Allah ta'ala ya ce tajribi a ayunina mutum ya dinga kutsawa akan ya idanuwan Allah madaukakin sarki yake bal ya dawo mafa sota ne yafi kaifa sha ya dinga tunani akan sifofin Allah madaukakin sarki irin waɗannan da sauransu to wannan tunani akan kaifiyarsu ya suke shine abin da Allah madaukakin sarki ya hana amma ka tabbatar mishi shine wajibin da yake akan ka mana yake cewa wa'alam anna al-hawama was-siba'a wad-dawabba nahwa dharri wadh-dhubabi wan-namli kullaha ma'mura wa la ya'lamuna shay'an illa bi idhnillahi ta'ala Imam al-Barbahari yace wa'alam ya kai dan uwa mai tarin albarka ka sani cewar annal hawamma lalle dukkan kwari kwari ƙananan ƙananan kwarin nan da ka gansu irin su kwarkwata irin su mai suke da suna shazumama irin su tururuwa irin su irin da kiyashi duk waɗannan kwari da ka su wasu ba'a da kuma dabbobi masu farauta irin su mai kenan zaki wadda da dukkan sauran dabbobi na hawa zarri kamar kwaya koya take wazubab da kuda namli da tururuwa ai an tururuwa ba ta da jami'a a hausa ko? wata na jami'i sau kwata ya kuke kiranta da jami'i ta tururuwa ba ta da jami'i ya sani na a hausa tururuwa guda ɗaya sunanta tururuwa da yawa sunanta tururuwa amma a larabci tana da mufarar tana da jam'i kun gane ko ata idza ato ala wadin namli qalat namlatun kaga qalat namlatun tururuwa ɗaya kenan ya ayyuhan namlu tururuwa da yawa kenan kaga annamlatu tururuwa daya annamlu tururuwa da yawa jam'i ne wanda yake bambanci shi da mufrad din shi ana sa ta'un mufrad da ta'un jam'i babu ta'un والنمل da tururuwa kullaha dukkan waɗannan daga gansu ma'amuratun al'amura ne halittu ne da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya umarce su su ma akwai umarni da Allah ta'ala yi musu al'amurul kauni ko al'amurul shar'i kun gane bambancin al'amurul shine umarni da aka umarce ka na kai sallah kai azumi al'amurul kauni shine umarni na yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ƙaddar gudanar da halittarsu yadda za su tafiyar da rayuwarsu shi sa malamai suka ce nan ma'amuratun da ya ce al'amuru ne alkauni kun gane wannan da kyau ko al'amuru ne alkauni domin babu wani manzo daga cikin duniyar tururuwa babu manzo daga duniyar tsuntsaye kun shiru yawwa wala na shay'an duk waɗannan da ka ji an ambata ba su da sanin komai illa bi iznillahi ta'ala face sai da izinin Allah madaukakin sarki kaga shi ma izini ne na alqadari alkauni to kaga wannan zai nuna maka cikar mulkin Allah madaukakin sarki duk ƙwari da ka gansu da komai suna tafiya ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya kasantar da su hakan nan wata hakan nan rana hakan nan kowa yake tafiya akan yadda Allah ta'ala ya kasantar da shi zaka iya tashi yau din nan ka kwana da niyyar abu kaza duk wayoyin da zaka iya haɗawa ka gama haɗa su abin da Allah ta'ala ya kaddara maka kuma zaka yi gobe da shi zaka tashi sai ga duk lissafin ka gaba daya ba ɗaya da ya zartu wani al'amari ne kawai ya faɗo maka kwatsam sai ka gama har ya mantar da kai nesa ba kusa ba abin da ka kwana da shi muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kasanta mana da abubuwan da suke alkhairi gare mu duniya da lahira mana yake cewa والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده أدى ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم ما لا يتي والإيمان دكما يين إيماني دتشي ورق bi anna Allah ta'ala cewar Allah maɗaukakin sarki qad alima qad ta shiga fi'li madi tufidu kenan tahqiq kun gane in ta shiga fi'li mudari'i taqlib illa fi qawli ta'ala qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum kun zaka ce qad yajudul bakhil tabbas marowaci yana kyauta ko kuma akan samu wani lokacin marowaci kyauta kun yi shiru akan samu yi kyauta sau da ka ce kada ya judul bakhil ba wa kana ba da ma'ana tabbas ba ne a akan samu shi sa suka ce littakalil amma ta shiga fili madi tabbas kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zaujiya wa tashtaki ila Allah laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa أغنياء قد تبس داهر dahir ما كان من min الدهر dahar ياسن ya san duk كسن تي ya kasance tun farkon halitta تير إنما yana nufin cewar ilimin Allah ta'ala yana da farko kafin halitta kuma bai san wani abu a gwargwadon abin da kwakwalwarka za ta iya kamo maka ina ba bambancin wa ma yakun abu na biyu ubangiji Allah madaukin sarki ya san duk abin da bai kasance ba wa ma huwa ka'inun kuma Allah ta'ala ya san abin da yake kasancewa a yanzu nan ahsahu Allah ta'ala ya kididdige lissafin shi duka wa addahu adda ya lissafe shi lissafewa ina fatan mun fahimci zuruf ɗin zafi ne guda nawa guda uku na madi da mustaqbal da hadir ko kuma akwai wani zarfin ɗin wanda ba wannan ba eh ya san duk abin da ya kasance ya san duk abin da zai kasance nan gaba kenan ya san duk abin da yake kasancewa a yanzu nan wannan zai nuna maka lalle ilimin Allah madaukakin sarki ilimi ne gamamme da ya shafi ko ina da ina لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah ta'ala ilimin shi ya gama komai da komai babu wani abin da yake wajen ilimin Allah maɗaukin sarki wa man qal duk wanda ya ce innahu la ya'lamu illa ma kan ai Allah bai san komai ba sai abin da ya wuce kadai Allah ya sani wa ma huwa ka'in da abin da yake kasancewa a yanzu nan zarf nawa kenan biyu duk wanda ya tsaya iya nan faqad kafara billahi al-azim hakika ya kafirce mu Allah mai girma ɗaukaka domin me domin yayi musun fadin Allah ta'ala da ya ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa si'a rabbi kulli shay'in ilma ina fata mun gane to ka tunda ya ce wa si'a rabbi kulli shay'in ilman to ha ya shafi ko mazi da mustaqbal da hadir ta yadda in ka fitar da mustaqbal ko ka fitar da ɗaya daga cikinsu ba ta zama kullu ba kenan domin kuma kullu ita ce ummul bab a babun umum sai ya gubu kullun awul jami'u wa qad talallati latil furu'u in ji maraqi ina ba ta mun gane wannan da kyau kuma mun fahimci sakon da wannan yake isarwa eh to wannan zai kawo maka barna da maguzanci da arnanci na mutumin da yake cewa Allah maɗaukin sarki yana da siffa ta albada daga baya Allah ta'ala kuma ya fahimci wani abu kun yi shiru kun fahimci wannan da kyau domin masu wannan aƙidar ta albada su ne shi'a bayan sun gama tsine masu habban mazan Allah sallallahu ta'ala wa sallama sai aka ce to amma Allah ta'ala fa ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim laqad radiya radiya wani fili ne madi kaga ba wai kada ce ta biyo shi ba a'a da lamu liftida'i da ƙad wallahi tabbas dahir Allah ta'ala ya yarda da su kun gano wannan sai suka ce ai daga baya ya canza dan ya ce wa alima ma fi qulubihim ba dai zuciya ita ce idan salahat salahal jasadu kullu ba wa idan fasadat Allah ta'ala bai faɗi ko ina a jikinsu ba bai ce kai ba bai ce kwakwalwarsu ba bai ce hannu ba Dan ka fahimci tasirin zuciya sai ce bayan radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim ya san duk abin da ke cikin zukatansu iya da su sai suka ce to ai daga baya kuma ya canza wani abu ya bayyana a gare shi dan su cimma waccan mummunar ta cewar ba su yadda da cewar sabai suna da waccan falalar ba dan su kautar da waccan falalar sai kuma suka yi mummunan laifi ga ubangiji ta cewar suka siffanta shi da albada bayyana wani abu bayan da ba shi ake tunani ba wa lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa lahum sayi'atu ma kasabu kun ga bada bada ina fatan mun gane wannan da kyau saboda duk mutumin da kaji cewa yana cewa Allah ta'ala bai san wani abu ba sai abin da ya wuce kadai ko bai san wani abu ba sai abin da ke kasancewa yanzu kadai to ka sani akwai maguzanci maguzanci tare da shi ina ba ta mun gane waɗannan al'amura din to haka ɗaya kenan daga cikin munanan aƙidin shi'a na siffanta Allah madaukakin sarki da albada cewar wani abu daga baya ya bayyana a gare shi to ko kaga wannan wani abu yana bayyana saɓanin abin da mutum ya sani ne idan dama ilmin shi ƙasir ne kun shiru ilmin shi takaitaccen ilimi ne ba gamamman ilimi ba ne shi yasa zai ci da ya yi kwana da tunanin zai tafi bai ko amma kuma yanzu daga baya yana ganin ya fasa kun fahimci wannan saboda ilmin nashi ne qasir ne takaitaccen ilimi ne lam yahit bi kulli shay'in amma ilmin Allah madaukakin sarki ya kewaye ko ina da ina to kaga wannan shine fa'idar da kake ganin malamai suna tattauna irin waɗannan masail din al-imam al-barbahari rahimahullah azza ya ci gaba da cewa wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai wa qalla aw kafur wa man lam yakul laha wali fa sultan wali man la la muna magana kuma sai aka ce wala nikah eh kun yi shiru amma mai sunan littafin sharhu sunna yana maka bayanin duk abin da sunna ta kunsa ne wannan kuma zai nuna maka ashe matsala ta aure ba ƙaramin matsala ba ce gagaruwar mas'ala ce shi ya sa mana ya ce wa la nikaha la nafiyatu lil jins nikaha ismu la an nafiya isa ya gashi mansub domin ta amalu amalu inna wala nikaha babu aure kwata-kwata ingan tabbatuwar aure baya tabbata illa bi waliyin a ga sharɗinta a babun inna wa ya kare kenan tunda istisna ya biyo ta wala ne ha illa bi waliyin aure baya tabbata sai da waliyi nau kenan wa shahidai adlin da shaidu guda biyu adilai wa shahidai adlin kun ga adal menene masdar ne ko ismi ne masdar ya ce wa shahidai sai ce adlin sai kawo masdar domin shi masdari ta yadda yake da tasiri za ka fahimci da musanna ɗin shi da mufarar ɗin shi da jam'in shi da muzakkar nashi da mu'annasa nashi duk ɗaya ne za ka ce imra'atun adlun za ka ce imra'atani adlun za ka ce rajulun adlun za ka ce arrijalu adlun za ka ce annisa'u adlun wa na'atu bi masdarin kasira faltazimul ifrada wa tazkira inji ibn malik ce wa na'atu bi masdarin kasira da yawa idan sun yi na'atu da masdar to ana faltazimul ifrada sai masdar din ya zama me mufrad kuma muzakkar wa shahidai adilin da shaidu guda biyu wa sadaqin da kuma sadaki shi sadakin qalla aw kafur ko yana kaɗan ko yana da yawa amma dole dai sai da sadaki wa man lam yakul laha wali to dukkan matar da ba ta da waliyin da ya tsaya mata da zai aurar da ita ba a bata ta aurar da kanta da kanta ba ko ta sanya wata ta zame mata waliya ba a kai sai ya bude gidan duru ai kun gane ko fasultanu to anan shugaba waliyu man la waliya la shine uban duk wanda ba shi da uba shugaba ba yasa kaga mun karanta a baya cewar shi ake musu biyayya sosai da sosai kun gane ku muddin bata saba ma shari'a ba domin su ne karshe su ne kat duk wani wanda ba shi da duk wata wacce ba ta da waliyi to shugaba shine waliyinta isa sai ga an kar an daura aure a kotu kun yi shiru uba ya ce bai yadda a daura auren ba saboda me wai wanda ta kawo ahlus sunna ne kun yi shiru ai ta yi a ce ta canza to ita ya zai canza a yi duyin duniya nan ta ce ita faka in ba shi ba ita ba ta san da wani ba ya ce babu ruwan shi ko ba shayin wannan ba Allah ta'ala ya sauke to shugaba shi shine waliyin wanda ba shi da wali kaga wannan matsala ta aure ba karamin matsala ba ce matsala ta aure tana buƙatar wali matsala ta aure tana buƙatar shaidu matsala ta aure tana buƙatar sadaki kaga yanzu idan muka yi hashiya a ƙasa za mu ce malam bai faɗi taɗi ba kun yi shiru yanzu ana buƙatar ku kawo dalili kenan mun sha maimaitawa in dai wai kana so ka fahimce ta ne ko ta fahimce ka inda za ku shekara talatin kuna taɗi ba wani fahimtar juna da za ku yi yawwa kafin ka tafi minti nawa kake yi a gaban madubi ina fata mun fahimta watakila kayan da zaka sa kai kake wanke su ka sa musu sitati ka sa musu menene ka sa musu waye ka dauko wannan hula ka ga tayi ko ba tayi ba ka yi waye ka yi waye babu yadda zaka ka fahimce ta domin duk lokacin da zaka tafi sai ka watakila akwai turare na musamman da ka siya baka fesa shi ranar zaka tafi kun ji shiru kafin shirin sunna ta kan kowa yake bi to daga babu wani fahimtar juna da zaka yi muddin ka shirya zaka yi aure shikenan kawai sai a tura manya shikenan a kammala komai da komai to wai so kake ka fashin tete ne ko so take ba wani fahimtar juna da za ku kawai ya aure shikenan saboda ka ita kuma da zaran ka zo so ɗaya ka zo so biyu da ce ka turo manyanka to in mutum daman fadararre ne ya ga cika riga shi da iska kun yi shiru ta yi sun yi kabara ba ne a yi ka san karatun ya bata kan umarcin sai ka ji shiru Imam al-Barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa matsal karatun namu ba na shiga cin ciki bane sosai da sosai amma dai ya nuna mana tabbas akwai wali tabbas akwai shahidai tabbas akwai sadaki aga za samu usul yanzu inda malamai suka sabani shine yana da akalla ko yana da aksar da ya ce kalla au kafur kaga bai ce akalla ba ya ce kalla au kafur kago san dubu ashirin ta sha bamban da dubu hamsin idan ga dubu hamsin dubu ashirin ya take kalla kun yi shiru idan ga dubu ashirin ga dubu goma dubu goma kalla dubu ashirin kafin ina fatan muna mun fahimci wannan da ke ko saboda haka kuma daman wacce zaka aura ta haddace qur'ani ta san aqida sosai da sosai sunna sak ai ga shi kenan ina fatan mun gane wannan ko saboda haka sadaki nawa ne ba shi da tsada alhamdulillah kawo dubu ɗari da hamsin kun yi shiru ko a ce kawo bulugul marami a akai kai ha ba ai shi ma mutumin da aka ce je ya kawo walau khatima min hadid mataki nawa aka kai kafin haka kana da kaza a'a kana da kaza a'a kana da kaza a'a sai da aka kai wannan matakin ne saboda haka yanzu ba za mu ce kawai ka kawo riyadu salihina ba kenan ko bulugul maram a kai tukunna eh eh a dadin baki ke mata wai shi kawai take so fa wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad harumat alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa idza talaqa ar-rajulu imra'ata idan mutum ya saki mai ɗakin shi salasan saki uku faqad harumat alaihi haƙiƙa wannan mata ta haramta a gare shi har abada domin haramci biyu ne ko dai zama haramci na har abada ka fahimci wannan da ke ko akwai wani haramci na har abada wanda halacci bai gabace shi ba kamar uwa kamar ya kun yi shiru yawwa akwai haramci na har abada wanda halacci ya gabace shi kamar wanne kamar li'ani barakallahu fik ina ba ta mun gane wannan da kyau amma kuma ba ta zama muharrama shi ba mun gane wannan ko akwai kuma haramci wanda yake ba na har abada ba shine kamar me kamar wannan misali kamar kanwar mai ɗakinka ko yayinta haramun ce amma ban har abada ba wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf shine malai yake cewa wai idza tallaqa a ra'atahu idan mutum ya saki mai ɗakin shi salasan saki uku haru harumat alaihi ta haramta a gare shi la tahillu la wannan mata ba ta zama halas a gare shi hatta zo zana ghaira har sai ta auri wani wani mijin da ba shi ba ina ba ta mun fahimci wannan kaga wannan gaba ce ta biyu da malai imana magana akan can waccan gaba ta yi mana magana akan tushen aure wannan kuma ta yi magana akan rabuwa to lallai al'amarin aure ba al'amari ne na wasa ba kar mutum ya ɗauki al'amarin aure da wasa ko neman aure ko rabuwar aure ba a ɗaukar shi da wasa komai yana da mutunci yana da kima a musulunci Ya nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fa tallaquhunna li'iddatihinna wa asul idda. wattaqullaha rabbakum sura fasukum da guda aka saukar suratul talaq bayan kuma an yi magana a cikin suratu al-baqara ya ce a talaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrun bi ihsan zai da cewa ma akwai maganar wani abin da saki ne ko ba saki ba kamar yadda malamai suke magana na ila'i lillazina yuluna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhur kafin wannan aya kun gano wannan saboda haka al'amarin aure ba al'amari ne na wasa ba mal hisa ya kawo cikin sharhur sunna wannan kenan yana nuna mana duk mutumin da saki uku ya rabu da matan shi ya ta'allaka ya zama na saki uku ko dai ya zama ya sake ta ne a bayan ɗaya mana bayan wata ɗaya ya sake ta da aka sake samu shekara biyu yi wani sakin ya nau kenan aka sake samu sati uku yi wani sakin nau kenan mana dai akwai tazara sosai da sosai akwai tazara ko ta kwana ɗaya ko ta awanni ko ta wasu abubuwa tsakanin wannan da wannan da wannan nau kenan fuska na farko kenan ko kuma ya ce ya sake ta kun gano wannan da kyau ko sai a ce ka yi haƙuri fiye ya ce ya fa sake ta no kenan a kai ka tsira Allah mana ka tsira Allah mana ka yi haƙuri mana ya ce maka fa ya sake ta a kai ka tsira Allah to haka nan za a saurare shi yana jaddada na farko ne yana taukidi ne ko kuwa kun gane wannan da kyau fuska na nawa kenan na biyu fuska na uku ya ce ya sake ta saki uku sukun da guda kun gane wannan da kyau ko to wannan fuska na uku shine abinda malamai suke sabani akan shi cewar saki uku ne ko saki ɗaya ne ne za ku ce me za ku ce ka ce ya yi inkisar shi kuma cewa ya yi inkisar a yi aulu kun gano wannan nan malamai sun yi saɓani saki uku ne ko saki ɗaya ne al'aimatul arba a gaba ɗaya sun tafi akan saki uku ne abu hanifa imam malik ibn anas imam ahmad bin hanbal imam shafi duk sun ce saki uku ne ina fatan mun gane wannan da kyau sannan kuma dai wannan ba wuri ne na tattauna masaya din ba idan mutum yana so ya baje kolin ta zai iya samun alistar zikar na ibn abdulbar sharhin muwadda a kitabu talak zai samu waɗannan bayanai din amma waɗanda suke karatu muke karatu da su a wurin muwadda sun san cewar ni kan garau duk mutumin da ya saki mata ya saki uku lokaci guda saki uku ne amin magana da ku ma'ana kun ga akwai tazarar lokaci mun da jaddarawa kenan ban canza ba kenan yawa to amma ba wurin tattauna masail din bane ya ishe mu dai mu san cewar Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ka samu adwaul bayan fi idah al-quran bil quran karkashin wannan ayar at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kaga saki nawa biyu a cikin sai ce fa in ha na nawa nan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira to ashe dai wanda ya nuna mana cewar asali duk mutumin da ya saki mata ya saki uku saki uku ne kun gano wannan da kyau ko yanzu an yi ba a kan wannan ake sabani ba an yi sabani ne akan ya zo kalma daya ina fatan mu fahimci sabanin da aka yi a asulin ne ko a far'un ne a far'un ne ba asulin bane asali duk mutumin da ya saki mata shi saki uku ta saku saki uku ba ta halatta a gare shi ba har sai ta auri wani mijin da ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ina aka yi saɓani idan sakin ya zo ne a kalma guda ya sake ta saki uku a gaga ba zan ce yawwa ya sake ta saki uku ina ba ta mabai a nan ne ake saɓani din to kuma gaga a lissafin da muke wannan shine mataki na nawa na uku ma tsora kaga yanzu ba shine asulun ba shi far'i ne a ƙarƙashin don kowace matsala an ka ganta za ga wasu tana tararsa tana tararsa ina ba ta mun gano wannan da kyau so haja zuba an samu sabari bane a asalin matsala din an samu abin da sabani ne akan me akan wani far'i kuma mun faɗi magana ta aimatul arba'a malamai guda hudu imam malik ibn anas imam shafi'i imam abu hanifa amr bin hanbal duk sun ce saki hudu lokaci saki uku lokaci guda saki uku ne so a shari'a al'amarin saki ba karamar al'amari bane tunda har kaga malam ya kawo shi a cikin sharhu sunna domin yi bayanin karantawar musulunci akan wannan al-imam al-barbahari rahimahullah azza jalla ya ci gaba da cewa wala yahillu damu mar'in muslimin allah ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalath zinan ba'da ihsan au murtaddin ba'da iman aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqq fayuqtalu bihi وما سوى ذلك فدم المسلم على haram abadan أبدا ta kuma الساعة wala ya hillu damu mur'in muslimin da ɗai baya halatta jinin mutumin da yake musulmi haka kawai a kashe shi jinin mutum musulmi baya halatta balle har wani ya ce ku kashe kisan su ne ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda dole ne a karantar da mutane sunna dole ne a karantar da mutane tsantsagoran aƙidar su ta musulunci an raba musu wani abu da bai wuce naira ɗari uku uku ba an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza ya kwashe 'ya'yan shi ko da ya ce su waje karatu ko ya kai su manya manyan makarantu ya zo ya tasa su a gaba ya ce su je su yi duk abin da za su yi yin shi ne ina ma su ce tun da in ya hau 'ya'yan shi ne za su fara ci su zama kwamandojin mana ya ɗauko babban ɗan shi ya sa a gaba su za su bi baya kun yi shiru shi ya fito da shi da mataimakinsa su fito su wuce gaba shi yana rike da madarar su kuma suna rike da fasta in ya sa sai su manna mana kun yi shiru haka ake yi ai kun taba ganin liman ya huce ya dawo mamu ya abin da ya ci huce ai liman yana gaba ne mamu suna bin shi haka za a yi ai kuma wannan tambaya ce da kwaya ɗaya da za ta wayar da kan samari amma waye ce su je su kashe kisan su ne wanda ya kisa ya baro ne duk da na alkiyama sai sun yi magana sai sun faɗi me yasa suka kashe domin duk mutumin musulmin da aka kashe haƙoƙi uku ne akan wanda ya kashe shi haƙƙi na farko haƙƙin shi da aka kashe haƙƙi na biyu haƙƙin ƴan uwan shi haƙƙi na uku haƙƙin Allah kun gano wannan da kyau ko sai Allah ta'ala yi bayanin haƙƙinsa sa da haƙƙin ɗan uwan wanda aka gashi a cikin suratu al-ma'ida a suratul nisa yace ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu fatahriru raqabatin mu'mina haqqin wa Allah wadiyatun musallamatun ila ahlihi haqqin wa ɗan uwa idan bai samu baiwa ba sai ya azumi 60 kaga nan babu batun ciyarwa sai ya azumi 60 haƙƙin wa kenan haƙƙin Allah tawbatu min Allah shi kuma wanda aka kashe fa ranar alkiyama zai shaƙo wuyan wanda ya kashe shi ya je ya ce da Allah ta'ala tambaye shi akan me ya kashe ni ba kyau kashe mutum wala ya shillu dan mumri'in muslimin baya halatta jinin mutum ya shahadu Allah ilaha illallah da yake shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai Allah baya halatta a kashe shi wa ya shahadu anna muhammadan kuma yana shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama farin jakada abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne baya halatta duk mutumin da yi wannan ya shaida da babu abun bauta da cancanta sai Allah annabi sallallahu bawan Allah ne manzon Allah ne bai halatta a kashe shi illa bi ihda salas sai da ɗayan abubuwa uku kadai su suke ba da warantin a kashe shi waye zai yi kisan hukuma ce za ta yi don wannan yana cikin abin da ko da ijtihadi ko tunani kai sai an hukunta ka ka ce ai kai baka sani ba ka dauka kowa da kowa ne zai yi sai an hukunta ka yanzu kai ma yi kiza da kuskure kenan ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko amma za a sai da gonakin shi da keken shi da waye da waye da dangi in shi gaba daya a kawo a fito da diya illa bi hida salat sai da ɗayan abubuwa uku abu na farko zinan ba da ihsan yin zina bayan mutum kuma yana da iyali yin zina bayan mutum ya sadu da iyalin shi na aure ingantaccen aure kaga yanzu na farko a samu aure ingantaccen aure na biyu kuma ya zamana ya sadu da ita ita wa kenan matar tashi sannan kuma na uku ya zo izina na gaba sannan ya zina to wannan in ba a kashe shi ba zai zama kwantaccen kari zai zama mahaukacin kari kun bai wannan da kyau ko shi za ka shi damar iya ɗaya aka ƙara ba shi damar aka ƙara ba shi damar aka ƙara ba shi damar in ba a maganin in ba a ɗauke shi cikin al'umma ba to ɓarna zai yi duk mata sai ya lalata su hakan nan kuma in mace ce mijinta bai wata da ita ba ta kama zina ta kama bin maza to wannan ba ɗauke ta cikin al'umma ba sai ta lalata al'umma baki ɗinsu wannan zai nuna maka adalci da musulunci kun gane wannan da kyau hukuncin zina wannan da abin da turawa suke gani bai dace ba an ka kallaci adadin waɗanda aka yanke musu hukuncin zina na kisa tun daga farkon musulunci har zuwa yau ɗin nan goma sha shida ga watan rabi'a awwal shekara ta biyu da adadin waɗanda cutar hiv ta kashe wani suka fi yawa yaushe kyautar hiv din ta kunno kai to amma adadin waɗanda kana ganin ta kamar wutar daji kun gane wannan da kyau kuma bincike da ya tabbatar da bincike sama da kashi casa'in na yaduwar hiv ta hanyar zina ne dubu adadin mutanen da ta kashi ta zama da wasu marayu ta zama da wasu kuma zawarawa ta sanadiyar ma kuma wani ya je ya aura ta sake kashe shi kaga ta zama kamar gobarar daji to ka san daman shi wanda yake ba musulmi ba ya kuluna kama ta kulul an'am wan naru wallahum wai maimakon ya haramtar da ita wai sai ake cewa ga yadda mutum zai kare kanshi wani barna akan barna kenan arnanci kan arnanci maguzanci kan maguzanci an lalata samari an lalata 'yan mata an hana kowa ya aure sai ka ji sun kawo dokar da mutum ba zai aure da yashi ba sai ta yi shekara goma sha takwas amma ba kawo dokar da za ta hana mutum ya lalata ba su kawo dokar hana zina ba wai wannan mutum yana da yanci saboda tsabagen arnanci su ba san ma kansu ba sun jahilci karan kansu Allah ta'ala ya sauwake ai duk in ba wannan ba to kuma mutuwa kenan mutane suka kama yi duba da wani hiv ta kashe amma haka za ga mutum saboda tsabagen dinsanci bai san ma kimar iyalin shi ba saboda tsabagen bature ya mai fitsari a ka za ka gan shi yana ganin matashi da maza ko a ma'aikata ko a ina ne a biyu har abokan aikin ta an tura su daga nan za su tafi ni busa wani workshop za su tafi a samin tura su abuja za su kwana sai jibu za su dawo ka ji an duk bar la ilaha illallah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi tamam nasir yace sai ka hada da qalu inna lillahi wallahi ka ji wani yayi tafiya da yayi tafiya an tura shi ko kwanta gora ko abuja ko ina ne workshop sai abokin shi zo yana ɗauke ma matar abokin kewa karfe goma na dare suna ɗaki guda wai suna fira ne yana ɗauke mata kewa ai malam wanda ya jahilci addinin musulunci malam wanda ya gama asara malam wallahi babu addini rayuwa mafi tsafta irin rayuwa musulunci rayuwa mafi tsafta mafi daɗi mafi lagwada irin rayuwa musulunci wallahi ya Allah muna gode maka alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq aw murtaddin ba da iman ko mutumin da irida bayan ya imani wannan ana bai maka addini kariya kenan in ba haka ba sai a mayar da addini jam'iyyar siyasa eh mana kun gane wannan da ce ko ba a tilasta ka ba sai ka zo ka ne musulunci to amma ka shiga kuma karka fita eh dan sai zama an yi bikin wani ya shiga sata biyu kuma sai a ce an yi bikin ya fita to yanzu ya zama jam'iyyar siyasa kenan musulunci kuma ba haka yake ba shakun dumne shine rayuwar al'umma baki daya siyasar tana karkashin musulunci ne komai yana karkashin shi ne ba shine yake karkashin wani abu ba ina fatan mun gane wannan da kyau kaga waccan jumla ta farko zinan bada da hisan an bai ma mutunci kariya don ya kake ganin mutumin da yake cikin al'umma ba shi da uba an bai da bindiga fa zai kame uwa da wabi ne oh, waye na shi a ciki waye uban shi a ciki kun yi shiru barnar da zai haifi ba karama al'amari ba hisa musulunci ya haramta zina ya ɗauki mata makamai na kariya zuwa gare ta wala ta zina kusa da ita magana mutum amma dubin aka kawo tun a primary school a hada yan mata tun da saurayi secondary school waye su je su je higher institution a ta gwadare a ta waye a ta waye ta je ta samu aka giza mata kare kare over irin dozin guda malam sai ga ta dawo cikin ki sa hanya mafi sauki kawai duk mutum da ta isa aure ku aure da ita karatu bai hana karatu aure bai hana karatu la ga namiji wala ga mace matan aure nawa ne a jami'o suke karatu yanzu kaga sun suna ba da caji yan mata ma ko kusa da su ba sa yi kun yi shiru a kukan wannan ma ya ci kuma tawilu wai aw qatalan aw qatala nafsan mu'minatan ghairi haqqin ko mutumin da ya kashe wata rai mummuna ba tare da wani haƙi ba wannan shi ma sai a kashe shi domin a bayan marayuka kariya dan in ba a kashe shi ba to nan gaba fa kuma sake kisan zai ina fata mun fahimci wannan kaga anan zaka ga wai masu tunanin kare haƙƙin ɗan adam na cewar a cire hukuncin kisa mutane ne waɗanda yake jahilai jahilin ma kuma murakkab jahili ne bai san shi jahili ba ne ya jahilci cewar shi jahili ne in ba su sha'afa ba shi wanda aka gashi ba dan adam ba ne kun shiru ba shi da haƙƙi shi kenan wannan kuma ya kashe banza eh kun yi shiru inda an ba kyale shi to ya kashe banza fa kenan to gaba ma kuma karawa zai inda kisan farko da i tsoro ya kama shi na kisan da i wajen minti ashirin yana firgice in yi kisa na biyu ko minti goma ba zai ji tsoro ba in yi kisa na uku ya zama mai abin nan in yi kisa na hudu shi kenan. tun yana ganin abin zunubi ya tashi kuma ba zunubi ba min ajli zalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa annama qatala an-nas jami'a ba shi da ke irin wannan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatala al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafs wal ayna bil wannan shi abin da zai zama da al'umma cikin kwanciyar hankali duk mutumin da ya san in an in yi kisa za a kashe shi za ga ya mai da wukar aljihu da ya ɗauko bindiga ya san yana bindige wani za a bindige shi sai ga ya cire mata alburusai sai ya ga mai da ita amma in ya san in ya buge ba abin da za a yi kawai iyakaci ya je zama wakafi na kaza shikenan kawai kan mai uwa da wabi zai yi Allah ta'ala ya sauke to haka musulunci ya nuna mana ya kare mutunci ya kare addini ya kare rai na dan adam rai na dan adam ba karamin kima yake da shi ba wa ma siwa zalik duk abin da ba ɗayan waɗannan ba damul musulmi alal musulmi haramun abadan to jinin musulmi haramun ne akan musulmi haramun ne mutum ya kisa ba ka da wani dalili da za ka zo ka ginda ya ka kashe wani bai halatta ba ba shi da kyau wannan kisan kai to haka wannan yake nuna maka jahilcin waɗanda suka jahilci addini suke ganin addinin musulunci addini ne na zubar da jini ina fata mun fahimci wannan da kyau alhalin yanzu kallaci adadin waɗanda aka yi suka mutu a yakin badar da waɗanda suka mutu a yakin uhudu da duk yaƙoƙin da annabi sallam ya je kallaci adadin waɗanda suka mutu a waɗannan yaƙoƙin musulmai da arna bin lissafa su da adadin waɗanda aka kashe a iraki a 'yan kwanan nan kun yi shiru eh to to amma sai a zo a dinga yawan musulunci yarfe wasu musulman da suke ƙidahumai ne ba su san addininsu ba a dinga musu fatar baki kuma ba a gurfanar da shi a kotun duniya ba da ke hukunta manyan laifuka ba Allah ta ya sauwake wa masu siwa zalik fadamul muslimi alal musulmi haramun abadan to duk musulmi ya ji wannan kada mutum ya kuskure ya zai baka wani kuɗi ya ce waka je ya kashe wani wai laifin na kansa wai a ce kisan su ne ba ruwanka akan wannan ka duba ka ga faɗan uwan ɗayan ɗayan annabi adam alaihi salatu wasalam da ya ce la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basatin yadiya ilayka li aqtulak إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الكافرين أبنى الظالمين وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والأرش والكرسي والصورة والقلم واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للفناء للبقاء كونوا ترابا ما لك توا وكل شيء كما كون أبو مما أوجب الله عليه الفناء daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya kadarta zai kare alfana'a maf'ulun bihi ne ba alfana'u ba yafna wannan abin kan zai ƙare kullu shay'in halikun illa wajha duk za su ƙare baki ɗayansu illal jannata wan nara sai dai aljanna da wuta ai mun yi wannan a mun tattauna wannan matsala sosai da sosai a karafin da ya gabata ko fahimci wannan da kyau ko wal arsha da al arshi domin Allah ta'ala yana cewa yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض رانا دا أتنزى ونن قصر رانا دا أتنزى قصر غير الأرض دا وتبا ونن با ونغانا ونن والسماوات سما سمي بكو أتنزى سو دو دن با ونن بكينا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا نزل الملائكة تنزيلا kun ga duk waɗannan za su ƙare kenan amma aljanna da wuta ubangiji Allah madaukakin sarki ya halice su ne don su su tabbata har abada wal arsh hakan nan al arshi shi ma zai tabbata har abada wal kursi hakan nan kursi da kursi da arshi wanne fi girma da al arsh da al kursiyu wanne ya fi girma al arshi ya fi girma sosai da sosai ai Allah madaukakin sarki istawa alal arshi ثم استوى على الأرش da alkursiyu da sama bakwai da ƙasa bakwai wanne fi girma mai dalilinku wasi a kursiyu samawati wal arda barakallahu fikum aga tauhidi kenan amma a ce wai za a karanta da kai tauhidi ko ba za ka gane ba karka yi zurfi a cikin tauhidi to dama wannan falsafanci ne philosophy ne wannan eh mana a ce wai tauhidi kar yi zurfi a ciki kun gane wannan to wannan ba tauhidi bane wani tauhidi ayoyi wata tana riga wata fita hadisai ingantattu suna kunno maka kai ai wannan shine tauhidi amma za a karanta da mutum Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa kuma wai yana nan sai a ce <laughs> sai a ce to karke zurfi a ciki to haka shi ma ya riga ya bata kuma <laughs> yake sanya kan da garki Allah ta'ala ya sauke wal qalam da al qalam nun wasur da ƙaho wanda yake da shi israfil annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ce ya rayuwa za ta yi daɗi mala'ika mai hura ƙaho ya sa ƙaho a bakin shi ya karkata kai shi zuwa ina sama yana jira a bashi umarni ya hura yake cewa ya rayuwar shi za ta yi daɗi shiwa kun yi shiru shi manzo sallallahu wanda yake bada aljanna tabbatacciya tun daga nan duniya a wani ka aiko gidan zogale bai baka ba kun gane wannan da ke kuma manzan Allah fa sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan shi aka duniya da lahira aiwa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun yawa tauhidi kenan mala ka ji ayoyinka sune tauhidinka ina fatan mun fahimci wannan wal qalam da alqalami nun wal qalami وما يسطرون واللوح دع اللوح اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في آه إنه في لوح محفوظ يوا كن جاكم أبوكم بل هو قرآن بارك الله فيكم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ نعم وانتشان كتاب مكنوني تين قال عمر قال ما تنفع laisa ya fana shehu min haza abada babu wani ɗaya da zai ƙare waɗannan har abada sun ya ba Allahu na halka sannan ubangiji Allah madaukin sarki ya tayar da halittu alama a matuhum alaihi yawmal a akan abin da ya ɗauki rayukansu in mutum ya mutu yana istighfari ya tashi in mutum ya raka ihu ya ce sai wani ya mutu a wannan lokaci a haka zai tashi an mutum ya mutu yana kiran rafali rafali rafali haka zai ɗore kun yi shiru kun manta hadisin da anahu sallama wani mutum ya faɗi taguwa ta taka shi ya ce a mai likafani kafinu fi sau bai yawa kuma kal luhu bi ma'in abin nan wala ku wala abin nan wala tuhamiru rasa ku sanya mai likafanin ku sanya shi a cikin ihramusa na hajji dama yana cikin ihrami ne ya rasu ku mai abin nan likaba ne da ihraminsa in gun tashi kar ku rufe mishi kai kasan dai gawa ana rufe mata kai to shi in ya tashi kar a rufe mai kai abin nan in an sa mai likafanin kada a rufe kan kada a sa mai turare ba ka ana sama gawa turare ba shi kada a sa mai fa innahu a yawm al-qiyamati mulabbiya ranar alkiyama zai tashi yana labbaik allahumma labbaik ina fata mun fahimci wannan da ke muna roƙon Allah ta'ala ya tayar da dan uwa Malam Abdul Aziz Aziz akan wannan yana cikin ihramu sa na zuwa Umara Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin irin wannan ibada Allah ta'ala ka kyautata rayuwar mu to mun ga akan wannan mutum zai tashi saboda ka mutum ya ahir kada ya tashi ya ka ihu wallahi je mutu akan haka sai ya tashi kawai yana ihu ranar alkiyama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yuhasibuhum bima sha ubangiji Allah madaukin sarki zai musu hisabi da abin da ya ga dama fariqun fil janna kaga hisabi a akwai da ma asalan ba za musu hisabi ba daga cikin mummuni kawai za su wuce aljanna ne la ilaha illallah bi ghairi hisab akwai kuma wanda yake za a mai hisabi yasir ce amma kai kaza kai kaza bai ce eh ana faɗa mene ya huce amma duk wanda za a ce ya yi bahasin me yasa yi kaza ai ba ina zai kai kun yi shiru abin nan primary school mutum ya kammala fa ya kammala secondary ya yi kaza za a yi screening ɗin shi a jami'a credentials nashi da ya zo da su za a yi screening nashi da a ɗauke shi kaga yana taɓarɓar a gaban wa ɗan uwan shi mutum wanda yake in ya gara ma zai ce ya fasa eh ya ma fasa gaba ɗaya karatun ma ya fasa ko wannan jami'ar ya fasa ko ma ya ce sai baɗi zai yi ko duk ba shi da wannan zaɓin ko ma kawai ma a daina ma jin ɗure shi kawai ya yi escape kun yi shiru to duniya mutum ba kenan sai ya gama ce yana barbar ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma Allah ta'ala ya mana hisabi mai sauki Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna bi ghairi hisab fariqun fil janna wasu tawaga ayari mai yawa zuwa gidan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa fariqun fi sa'ir wasu kuma zuwa wuta sair wuta mai ruruwa wa yaqulu li sa'iril khalqi Allah ta'ala ya faɗa ma sauran halittu mimman lam yukhlaq lil baqa wanda ba a halicce su dan su wanzo na har abada ba yace da su kunu turaba ku zama turbaya baki ɗinku shikenan ina fatan mun gano wannan wasu malamai suka ce to a wannan lokacin ne fa kafiri zai ce kai wai ul kafir ya laitani kuntu turaba a lokacin da in ya ga an ce da waɗannan su zama turaba turbaya zai ce kai shi ma ina ma ya zama turbayar a ina aiwa ya atihil mautu min kulli makanin wa ma bi bimayyit wal imanu bil qisas yawm al qiyamati bayna al khalqi kullihim bani adam والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض malam yake cewa wal imanu kuma da ka yi imani a ƙoƙon zuciyarka ayyukanka su gazgata haka bilkisasi da yin sakayya yawmal qiyamati a ranar alkiyama za a yi sakayya bainal halki kullihim tsakanin halittu baki ɗayan su bani adam mutane wasiba da dabbobi wal hawam da ƙwari ba ga gana akwai wata saniya wacce take mai ƙaho sai ta je ta samu mara kaho ta tura ta ta tunkuɗe ta tunkuɗe ta ita ma wannan mara kaho rana alkiyama sai ta yi kaho ta zo ta rama na lillahi wa inna ilaihi raji'un dabbobi tsakanin su sai an musu hisabi kwari sai an musu hisabi sai an musu kisasi hatta li zirrati min zarra har kwayoyi tsakanin su da junan su hatta ya akhudha Allahu azza wa jalla li ba'd min ba'd ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya karban ma kowa haƙƙinsa li ahlil jannati min ahalin na sai Allah ta'ala ya karba haƙƙin yan aljanna da suke bin yan wuta duk da cewar wuta ya nufa amma sai dan aljanna ya karbi sai an karbo ma dan aljanna haƙƙinsa wali ahlin nar min ahlil janna hatta wanda yake dan wuta ne yake bin wani dan aljanna bashi sai an karbo mai haƙƙinsa balle ka ji cewar ai dukiyar kafiri ce kawai ka hauta da ci ina ranar alkiyama sai ka biya ko a ce ai dukiyar gwamnati ce kawai mutum inda haka ake ci da ta kawai yanzu kun yi shiru wali ahalil jannati ba'dhum min ba'ad hakan nan yan aljanna sashin su da sashi su ma sai an karban majuna haƙƙi wannan ɗan aljanna ne wannan ɗan aljanna ne wannan ya zalunci wani amma a duniyan nan ka ji wani ya ce ya yi Allah ya isa ya ce ai tahi ba ya ta samu wuri ba wai saboda wurin da aka tanadar ma Allah ya isa din ya yawa duk ya riga ya cika ma wannan izgilanci ne fa bai san alkiyama ba wannan izgilanci ne wani ka ji kirar shi ya ci dubu sai ceto ya yi kaza ya yi kaza wallahi ba shi da ke irin wannan kar ka manta fa ba fa da kuɗin da ka zalunce shi ba fa da shi za a biya ba sallar da kai da ita za a a biya shi azumin da kai da shi za a a biya hajjin da kai karatun alkur'anin da kai sadar da zumunci ayyukanka na alkhairi su za a ɗebo a biya watakila aikin shi na sharri da na alkhairi ya yi 50-50 ashe yana bin sa wani abu ana ɗauko sallar shi ta kwana guda aka ɗora mai eh kun yi shuru kaga yanzu shi kenan Allah ta ya sauwake haka wallahi mutum ya ji tsoron Allah wani zai sami yara ƙanana da aka ɗora musu gyaɗa ko da aka ɗora musu fiya wata sai yana ɗaukan fiya wata guda ɗaya sai ya ta naira hamsin sai ta ce ba canji sai ce je ta dawo tana juya baya yana juya baya fiya wuta wasu kuma sun riƙe wata ƙungiya da suka tashi za su yi hannun oba sai suka rubuta suke akan ranar abin da ya rage kun yi shuru wani kuma ta hannun shi ake biyan kuɗi sai ya buga rasit ɗin bogi kun yi shiru nau'uka da na zalunci ga shi nan da ya zalunci mutane iri daban-daban Allah ba shi da kyau ba shi da kyau kuma a wani abin takaici sai ka ga mutum kullun jiya yau kun gane jiya yau zalunci ike yi zalunci ike yi sai ga ba shi da kwanciyar hankali ai da mun yi magana shi kuɗi ba su ne kwanciyar hankalin ba Alabi zikirin layi ta kuma qulub sai ga yayi zaluncin yayi zaluncin a kowane irin mataki na ƙasa baki ɗaya yayi amma har yanzu bai haƙura ba yayi yi a ƙaramar hukuma yayi a ƙungiyance yayi a ina ne hajaran majaran yayi rufa ido yayi ɗan ya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yara ne suka to suna har sai ce ga zuma ce yaro yana ɗaga zuma kawai sai ya ɗibi wani abu ya zuba aljihunsa Allah ba shi da kyau irin waɗannan al'amura ɗin wali ahalin nari ba zuhin min ba hakan nan ma 'yan wuta sashin su za a karɓi abin nan za a yi sashin su sakayya Allah ta'ala ya sauwaki mana ya ce wa ikhlasul amali lillah da tsarkake aiki domin Allah wa ikhlasul amali lillah da yi domin Allah yi domin Allah sharaɗi ne daga cikin sharuɗan karɓan ayyuka domin sharaɗin karɓan ayyuka sharuɗa guda uku ne na farko dai al'iman domin Allah ta'ala ya ce faman yi amal mina salihati wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun abu na biyu yi domin Allah wa ma'umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina abu na uku almutaba'a ya zamana wannan aikin yana da lasisi daga wurin Allah ko daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamana wannan aikin manzon Allah ne ya sa ka yi duk falalar da aka faɗa mashi in dai manzan Allah bai sa ka yi ba kan ma ka yi don wahalar da kanka za ka yi wahala tukuru mutum zai sha ba wai ya kewaye garin mina ba in zai kewaye duniya ne duka da sunan yana maulidi wahala zai sha kun fahimci wannan da kyau ko yawwa in zai kewaye duniya ne baki daya zai kama gudun fanfalake tun daga yanzu ya san wahala zai sha sai da kawo batun ya kewaye mina batun ya yi ka duk waɗannan ba shi bane wallahi mutanen su dora su akan hanya ta daidai laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an himul isma wa aqalihim suhut abun tsoro shine ranar alkiyama su fito na fito sauraka dole ya zama na wannan aiki yana da lasisi a musulunci dole ya zama na an yi shi domin Allah in kai domin Allah ba shi da lasisi bai yi ba in kai ba don Allah ba kuma yana da lasisi bai yi ba dole sai ka hada su baki daya yi domin Allah da kuma abin ya zama yana da lasisi wa akhiru da awana bi tawfiq rabbina anil hamdulillahi allazi wahdahu ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk